Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya mun fara gabatar muku da hirar da muka yi da wani matashi ɗan jihar Bauchi da ke Najeriya wato injiniya Abdullahi Yahaya wanda ya samar da wata manhajar sada zumunta irin ta facebook da ake kira ta barau wanda tuni aka fara samunta a google play store a wancan shirin kun ji ta bakin injiniya ya haya akan dalilin samar da wannan manhaja da kuma ta bakin masanin harkar sadarwa umar sale gwani akan irin wannan ci gaba yau za mu ɗora kuma ga yadda ci hirar ta gudana tsakanin ibrahim malam goji da injiniya abdullahi yahaya ba mu sake dawa kan aikin manhajar shin za ka iya kwatanta mana aikinta kamar yadda muka san manhajar shafin facebook da kuma su twitter da whatsapp suke ko akwai bambanci akan yadda waɗannan manhajoji suke aiki eh akwai kamance kamanceceniya sosai ma ba kaɗan ba ra'ayi cewa tsakaninta da abin da ya shafi musamman ma facebook domin idan dai kana amfani da facebook to idan ka ga wannan manhajar ba wanda zai fara zuwa ma ranka kamar abin nan shine facebook saboda suna matukar kama gaskiya musamman shi facebook din har ma da twitter suna kama sosai sosai amma da ita akwai abubuwan da wayantun su da shi wanda wannan dan bai da shi zuwa yanzu amma shi ma muna kokarin sa lu wani abin da ya kamata saboda muna updating din su lokaci zuwa lokaci kamar whatsapp kuma fa menene akwai wani menene bambancin su ko ka yadda suka yi kama eh whatsapp suna da bambanci da whatsapp sosai da ita ba sa kama da whatsapp saboda ita whatsapp abu ne da ya shafi turu phone number wannan kuma idan za ka yi amfani da email naka ne da sauran face name last name waya sunan ka information ɗinka sai ka yi access wani application ɗin da ita ba su da kama sosai da ita whatsapp me ya baka sha'awa me ya karfafa maka gwiwa cewa ya kamata a ce ka yi wannan manhaja a fannin sada zumunta kamar yadda muka san manyan manhajoji na ƙasa da ƙasa suke aiki to abin da ya ban sha'awa kawai dai shine kamar yadda faɗa a baya na yi la'akari da yadda aka ci gaba ya kamata a ce a ƙasar nan ma an samu irin waɗannan manhajoji waɗanda an samu da su ne a wannan ƙasar kuma mutanen ƙasar suna aiki da ita kaga kowane ma da ya zama kamar abin alfahari ga mutane to shine kawai abin da ya ban sha'awa ya ƙarfafa min gwiwa wajen ganin na samar da wannan abin nan to bayan sakin wannan manhaja duniya ta fara gani aka fara saukewa na amfani da ita ka lura da wani bangaren da ya kamata a ce ka kara ingantawa domin mutane su ji daɗin saukewa da kuma ji daɗin jin daɗin amfani da ita eh, a sakewan farko da muka yi na manhajar mun samu wani mun samu kalubale waɗanda mutane suna samun abin da ya shafi ero wajen amfani da manhajar to bayan wannan bayan da muka fahimci haka mun sake updating application din sannan muka sake sake sabon release sai ya zama wancan matsalan ta riga ta mun magance ta kenan yanzu babu wannan matsalar to mun samu wannan matsalar a farko to amma mun gyara ta kuma mun sake sake wani sabo kana da bakin alkalamin adadin mutanen da ya zuwa yanzu suka suke amfani da wannan manhaja taka eh to ka san tun farko application tun farko manhajar ba ba application ne na android ba just website ne kawai to tun ka mu samar da application na android akwai mutane sama da dubu almost dai kusan mutum dubu biyu wanda suka yi rajista to bayan nan sai muka samar da application na android domin sauƙaƙa mutane amfani da manhajar a takaice da akwai mutum sama da dubu wanda suke amfani da ta yanzu hakan wanda kuma bai kai bai wuce yan satuka bane da samar da application me ya baka tunanin sa sunan da ka amfani da ka lakaba ma manhajar yanzu to na yi la'akari da sunan suna ne na hausa kuma sunan kamar da ya cewa tunda muna nan yankin hausa ne kuma arewa maso gabas sunan kuma ya dace da wannan sunan shi ne kawai shi ne la'akari da wannan abin na ɗin sun sa mata wannan suna ɗin kuma na la'akari da babu wani abin na mai irin wannan suna makamancin sa haka kana da yanzu duk lokacin da ah, mai sha'awa ya shiga google play store ya rubuta wannan sunan zai fito mashi da wannan manhaja eh sosai ta yana rubuta wannan sunan ba abin da za a sai wannan manhaja yana rubutawa da kanta eh to wani kira zaka yi ga matasa tunda ka sa yanzu duniya na tafiya da fasahar eh, sadarwa irin ta zamani kuma yawanci matasanmu kusan suna damfare da wayoyin hannu masu tafiya da irin waɗannan fasahohi mm. wani kira za ka yi ga matasa da suke jinka a yanzu da sauran jama'a ma gaba ɗaya kan buƙatar su shiga su sauke wannan manhaja taka mm, tuna buƙatar mutane musamman matasa masu amfani da social media ya kamata su yi amfani da kafar social media wajen yada abubuwan da za su amfani da al'umma kuma su tabbatar da zaman lafiya a ƙasa maimakon yin amfani da su wajen yaɗa abubuwan da su tasar da tarzoma da sauransu kaga kenan zai zama abin ya ba da ma'ana kenan idan suka yi amfani da ita ta yadda ya kamata musamman ita tabarau da sauran social media da sauransu facebook da sauransu kwanakin baya shafin facebook da sauran shafukan sada zumunta sun cire wasu sakonni na wasu shugabannin ƙasashe. ciki da nan shugaban najeriya muhammadu buhari a tsakanin shi da twitter shin wannan manhaja taka akwai damar da kuma za ku iya cire wani mai amfani da manhajar idan ya saba ka'idojinku eh sosai ma akwai wannan damar mutum muna idan mutum ya tura abu wanda muka fahimci bai dace ba mutane su gani muna damar cire wannan abun kuma muna da damar ma goge account ɗinsa ma gaba ɗaya ma totally ma ya zama babu shi akan manhajar duka akwai wannan damar wato kuna la'akari kuna sane da duk wanda yake hawa yake sauke wannan manaja ta ku eh sosai ma muna sane da abin da ake muna gani da irin sakonin da ake turawa ciki duka eh duk muna gani sosai sosai iya abin da bamu gani ko shine abin da shafi private message wanda mutum yake tsakanin sa da wani amma da abin da shafi posting ne duk muna gani abin da ake ko muna damar cirewa me fatanka fatanka nan gaba a ce yau matasa da sauran masu amfani da kafar sada zumunta sun bar amfani da wadda aka sani an dawo kan tabarau dinka eh ina fatan mutane musamman mutanen ƙasar nan su rungun wannan manhajar tabarau fiye da ma yadda suke amfani da kafofin sada zumunta na waje irin su facebook saboda da ya kiran haka a matsayin kamar kishi ne na kasar su kuma hakan zai taimaka sosai le ta bakin injiniya abdullahi yahaya kenan yanzu kuma za mu koma wurin masanin harkar sadarwa umar salagwani gwani irin ku ne kamata a ce kun shigo domin tallafa musu sun tashi ko kuma su hukumomi na gwamnati eto eh mu akwai iya gwargwadon abin da za mu iya yi na gudumawa shine ilimin da muke da shi mu ba su tunda mu ba karfi muke da shi wanda za mu iya sayan kayan aiki mu raba musu ba to amma kayan aikin nan kamar alam misali adu duk wanda yake aiki na kirkirar manhaja yana buƙatar kwamfuta ko na'ura mai kwakwalwa na gari ba wai kowace iri ba to amma yanzu galibi idan ka samu an je an yi koyarwa ko an yi bita aka raba wa matasa wa'annan na'urorin baya wuce hidima na wake-wake fina-finai da sauran shiririta har sai sun salwanta to amma shi ka ga ina tabbatar maka inda za a samu a tantance irin wa'annan matasa ɗin sannan a ce yau an ba su na'urori mai ingancin nan sannan a haɗa su da waɗanda suka ƙware ɗin saboda su kiyaye kuskuren da su waɗanda suka ƙware suka riga suka yi daga baya. To, wannan ba haƙƙi ne na gwamnati kaɗai ba. Gwamnati za ta iya taka rawa wajen amfani da masana su gano irin wa'annan mutanen wanda yake ba son zuciya kowa wanda ya cancanta a yi masa ɗin a ce an yi masa sannan na biyu yau muna da mutane 'yan siyasa da 'yan kasuwa da sauransu da suke ɗaukan kuɗi su ba mutane su tafi yawon buɗe ido ko su ɗauki kyautar mota su ba wa matashi kai a ganinka hakan ya yi? yau idan da wa'annan wa'anda suke ɗan ƙirƙire-ƙirƙiren nan hatta wa'anda fa ba su da ilimin boko in dai mutum zai iya kera abu ko garma ce wanda aka kawo sauƙinta babban abin takaici shine idan ka duba inda iliminmu yake tafiya a shekara nawa ne yau aka yi a arewacin najeriya kusan fiye da shekara ɗari har yanzu ana amfani da fartanya babu wani hikima da aka taɓa yi mata wanda aka canja wanda zai rage yawan duka wanda kake yi ko kuma zai rage ƙarfin da kake amfani da fartanyan nan to ta yaushe za a fara so kafa cibiyoyi na bincike da kuma saka musu na'urori kamar takaddi kamar su na'urori masu kwakwalwa da kuma yanar gizo ɗin wanda zai ba da dama mai bincike ya samu bayanai akan ta taya zai iya shawo kan matsala ya kuma je a gwada shine abu na gari kun saurari umar sale gwani kenan kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin injiniya abdullahi yahaya da sashen Hausa na Radio France International da kuma Ibrahim Malam Goje da yi hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.